Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka daidai lokacin da ake laliban hanyoyin da za a magance matsalar yawaitar aukuwar hararen bindiga a nan amurka bayan harin da ya halaka yara goma sha tara da malaman su biyu a wata makarantar firamare a jihar texas wani dan bindiga a jihar oklahoma ya sake bindige wasu mutane hudu har lahira a wani asibiti da ke garin tulsa yau batun da zamu tattauna a kai kenan a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalu To madalla. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun gana da iyalan da suka rasa 'ya'yansu a harin da wani ɗan bindiga ya kai a wata makaranta a garin Uvalde da ke jihar Texas a ƙarshen watan da ya gabata, inda ya musu ta'aziyar wannan abun alhini, ya kuma kai ziyara makarantar da abin ya faru. Yara ɗalibai goma sha tara ɗan bindigar ya kashe da wasu malamansu biyu yayin wannan hari. a lokacin ziyarar biden har ila yau ya halarci wata majami'ar katolika wacce gabanin zuwansa aka yi wani taron addu'o'i da yawa daga cikin mutanen garin na uvalde sun halarci taron addu'o'in inda suka yi ta rarrashin juna kan wannan ibtila'i da ya shafi kusan kowa a garin tare da laliban hanyoyin da za a magance wannan matsala george mazaunin garin na uvalde ne ya kuma ba da shawara akan yadda za a magance matsalar hare-haren bindiga a amurkar mental ya ce watakila za a iya samar da uh, matakan takaita mallakar bindiga da samar da hanyoyin magance matsalar rashin lafiyar kwakwalwa wani al'amari ne mai matukar wuya ni kaina na mallaki bindiga ko da yake george ya ce akwai yiwuwar ɗaukan wannan mataki ya ɗauki lokaci baya ga george paul castillo wanda shi ma ya mallaki bindiga ya ce lokaci yayi da za a samar da sauyi ya ce ko a makaranta mutum yake bai tsira ba matata malama ce a makaranta kuma ina jiya mata ka gane abin da nake nufi kuma baka san me zai faru ba idan dai har zai faru a nan to zai iya faru a ko'ina Cleo Hernandez ita ma a garin na Uvalde take zaune ta kuma ce imaninta shi ke kara mata kwarin gwiwa amma duk da haka akwai bukatar gwamnati ta ɗauki mataki ta ce muna kira ga dukkan wakilai da su saurari abin da mutane ke cewa mutanen da suke rasa 'ya'yansu ya zama dole mu sauya waɗannan dokoki Sai dai a daidai lokacin da waɗannan mutane suke ba da shawarar yadda za a bullowa wannan matsala ta yawan harbe-harbe. Ƙungiyar masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga na kammala wani taro da ta shirya a Houston da ke jihar ta Texas. Ita dai wannan ƙungiya na adawa da duk wani mataki da zai taƙaita mallakar bindigar. Kuma tana da ƙarfin faɗa a ji musamman ma a jihohi irin su Texas. Ƙasa da makonni biyu bayan wannan hari a ranar laraban nan da ta gabata, wani dan bindiga har ila yau ya kuma harbe wasu mutane hudu a wani asibiti da ke garin tulsa na jihar oklahoma ya kuma jikata wasu da dama wani kakakin 'yan sanda ya ce sun tuntuɓi dan bindigar a cikin asibitin st francis da ke garin na tulsa cikin 'yan mintuna bayan da aka sanar da su halin da ake ciki kamfanin jallancin labarai na ap ya rawaito cewa dan bindigar ya harbe kansa bayan da ya kashe mutanen 'yan sanda sun ce dan bindigar ya bude wuta a asibitin ne bayan da ya dora laifin wani matsanancin ciwon baya da yake fama da shi bayan wata tiyata da aka masa asibitin shugaban rundunar 'yan sandan tulsa wendell franklin ya ce mutumin ya sha kiran asibitin yana musu korafi cewa yana fama da matsanancin ciwon baya tun bayan da aka masa aikin to kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa bututuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu yanzu a madadin mike o'sullivan da julie lathes gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu